طيب. <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رام تاش درسينا تلاتين دشدا أشكين كراتم من بداية المجتهد الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه أيو بكي جوتا محرم هجرة دبود الأريه لدى أربعين دلاء ودى تيدي دبكي ترى شكرة دبود بيو لشاترة ميلادية za mu tashi albabu salis a cikin kitabu ta yammu ne ko? yarhamukallah za mu tashi albabu salis fi ma'rifati shuruqi jawazi hadhihi at-tahara bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم يقول المؤلف رحمه الله babi na uku a cikin sanin sharɗan halaccin yin wannan ɗahara ta taimama wani sharɗe ne za su cika kafin ya halatta ka yi lura shuruɗi jawaz saboda haka ba sharɗa akwai ba shuruɗi siha ake magana ba akwai sharaɗin siha shine sharaɗin da zai sata ta inganta wannan ku sharaɗin kama yi ta in babu wannan sharaɗin in babu shartul jawaz in babu aula babu shartus siha tunda aslan ma ba a ce kai ba ba ko ka yi ta daidai wa daida ba ta yi ba tunda ba a ce kai ba na'am amma sanin wato sharuɗan wannan tsahara to matsaloli guda uku waɗanda suke ƙa'idodi ne sun ta da ita da waɗannan sharaɗai na farkonsu halin mai shiru ta hadhihi tsahara fi amla. shin niyya tana daga cikin sharaɗan a wannan tsahara ko ba bata ciki wasaniya wasaniya sharaɗi na biyu halin talabu shartun fi jawazi tayammum inda adamin ma'a'i amla. shin a tsalab neman ruwa sharaɗi ne na halarcin yin taimama yayin da aka rasa ruwa ko ba sharaɗi ba ne matsala ta uku fi mai amla shin shigar lokaci sharaɗi ne na halarcin yin taimama ko ba sharaɗi ba ne a ga wanda ya ce sharaɗi ne sai ya ce kenan kaga ba za ka taimama sallar la'asar ba a lokacin sallar azahar? Eh. dole sai ta jira lokacin sallar la'asar yayi na'am amma mas'alatul ula to amma mas'alatul ula amma ta farko jumhuru jumhurin malamai sun tafi akan cewa niyya a wajen taimama sharadi ce likauniha ibada saboda kasancewarta ibada ce ghayra ma'qulatil ba wadda ake hankaltar ma'anarta ba ba kamar wato wace ce wadda ake hankalta wace tsahara ce maqulatul ma'ana wace tsahara ce wadda ake hankaltar ma'anarta na'am taharatul hadath eh taharatul hadath gusar da dauda maqulatul ma'ana ainin najasa ka gusar da shi wannan hankali zai iya ganewa kan cewa abinda shari'a ta nema a kawar da wannan daudar amma taimama ka je ka bubbule jikinka da turbaya wace ma'ana ce ta tsarki a cikinta kaga ba za ka hankalci ma'anarta ba babu wani ma'ana da a a babu wata illa ta hankali da zai saka ka gane ta abu ne wanda yake na ibada eh. zufar ibn zufar ibn al-hudayl daga cikin malaman daga cikin almajiran abu hanifa ya yi zuzi, ya ratse ya ce ita niyya ba sharaɗi ce a cikin wannan ɗahara ba da kuma cewa ba ta ce wadda ba ta bukatar wata niyya وقد روي ذلك ايضا عن الاوزاعي ان رويته daga ما هو يو دغ الامام الاوزاعي والحسن بن حي ده كما magana ce wata kimi rauni sannan abin da yake ghair maqul ma'ana ai ya zama to ibada in ku ya zama to ibada to innamal a'malu binniyat dukkan ibada sai da niyya na'am saboda haka wannan kunga ya babu wani sabani wanda yake mai karfi a kanta tunda sabaninsa shuzuz ne na'am amma matsala ta biyu me ce matsala ta biyu halin talab sharfin fi hadhihi tahara shin neman ruwa sharaɗi ne na wannan taharar wato me ma'anar a talab wato idan kafin kai kafin kai taimama dole sai ka nemi ruwa ka duba ka ga baka samu ba ma'ana yaushe za ka yi hukuncin walamta duma ma'an baka samu ruwa ba kawai kana zaune ne lokacin sallah ya yi ba wanda zai baka ga ruwa ba baka nema ba kawai sai ka ce ayo Allah ya ce walam ji duma ko ku sai ka tashi ka nema <laughs> kuma wannan yana da alaka da cewa to in haka ne za ka iya taimama a farkon lokaci ko ka dole sai ka jira karshen lokaci tunda in dai neman ruwa wajibi ne to kamata ya yi in baka samu yanzu ba watakila kafin lokaci ya fita ka samu ka sai ka saurara kenan eh a ka sani ko ka samu waha eh? <laughs> na'am fa malikan Eh, to eh, shine cewa malik radiyallahu anhu ya sharɗanta neman ruwa haka zalika a shafi'i wa ahmad ma wa ahmad na yi allaka a cikin da ɗan fensir dina abu hanifa bai sharɗanta shi ba sababin saɓarinsu a cikin wannan matsalar shi ne hal yusamma man lam yajid maa duna talabin ghayra wajidin lil-ma' shin wanda bai samu ruwa ba ba tare da ya nema ba shin za a ambace shi da cewa wanda bai samu ruwa ba am laysa yusamma ghayra wajidin lil-ma' ko ba za a ambace shi da cewa ba mai samun ruwa bane al-ma'a haske idan ya nemi ruwan bai same shi ba sannan za a ce masa wannan bai samu ruwa ba za a bashi sunan cewa wanda bai samu ruwa ba lakin alhaqqu fi hada amma abin da yake gaskiya a cikin wannan matsalar an yi taqada ai itiqadi annal mutayaqqina li al-ma'i cewa wanda yake da yaqinin rashin ruwa imma bi talabin mutaqaddim imma da nema wanda ya gabata wa imma bi ghairi zalik ko kuma ma da wanin sa wa adimul lil ma to za a ba shi hukuncin wanda ya rasa ruwa wa amma zannu amma zannu me yin zato me tsammani falaita bi adimin lil ma to wannan shi ba wanda ya rasa ruwa bane walidalik dan haka ne yaqulu qawlu bi takrar al salat bi takarrur talab ko takrar yace ni takarrur dan haka ne maganar magana alqawlu bi takarrur talab da wato maimaituwar neman ruwa a fil madhhab a cikin madhhaba a a yaba ufu yana raunana wanda wannan kaunin yake cikin mazhabar malik a mukani waje guda ɗaya da aininsa kuma sharaɗin neman ruwan sharɗanta neman ruwa ibtida'an a fari wato ka fara idan farawa za ka yi na taimama ɗin to wannan magana tana da ƙarfi idan lam yakun idan lam yakun hunaka ilmun wa yaqwa wa a'a wa yaqwa a cikin nuska to amma nusar dace yanwi ai yanwi ba za ta yi istiqama ba ويقوى اشتراطه ابتداء اذا ويقوى اشتراطه اشتراطه اشتراطه الضمير يعود الى ماذا الطلب شدا تنيم الروا ينا كرففا ابتداء اقاري واتو كفاري اذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء اذا يزمن تو باب علمي كفين درشن روا ده الله زمان na'am to <clears throat> bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala to wa amma almas'alatu thalitha wa amma almas'alatu thalitha mas'ala ta uku kuwa huwa shiratu dukhul shine shardan ta shigar lokaci na'am mun gama da wace eh, cewa wato abinda shi ibn shi ibn rushd ya zaba shine kan cewar akwai tafsil akwai almutawaqqin li adamil ba wanda yake da ne cewa babu ruwa ba zai samu ruwa ba to shi wannan shi kaga a a a shi kaga a cikin haƙƙinsa to a shi babu ba sharaɗi ba ne sai ya nemi ruwa ba sharaɗi ba ne sai ya nemi ruwa tunda yana da ne kan cewar ba zai samu ruwan ba ka a sa masa ma a ce masa ya nemi a sanya masa wannan sharaɗin a wato kallafa masa ma layu ne tunda ya san babu ka ce masa ya je ya nemi babu sai kuma sa waninsa ne afzan mai zaton cewa ba zai samu ruwa ba to kaga min babu aula mai shakka da mai wahami idan mai zato cewa ba zai samu ruwa ba a to karkashinsa da mai shakka da mai wahami duk sun shiga ciki to shi kuma ba za a ba shi hukuncin wanda ba shi da ruwa ba don haka shi wannan zai zamanto cewar za a ce masa sai ya nemi ruwa kenan tun da yana da zato to a don haka ne akwai ƙauli na takarrur talab wanda yake a cikin mazhaba tancewa wannan ƙaunin da'if ne tunda idan mutum idan kace dole a kowane lokaci sai mutum ya nema ko mutum yana waje daya ya nema bai samu ba kuma ya zo zai sake yin wata sallar kace sai ya sake nema eh, to wannan kaulin yana da rauni eh, tunda yayin da ya zama tuna da yakinin ba zai samu ruwa ba yana hukuncinsa hukuncin marar wanda bai samu ba ne to amma mai tsammani to shine wanda yake za a iya cewa akan cewa shi za a bashi hukuncin wanda bai samu ruwa ba za a bashi hukuncin wanda bai samu ruwa ba to shi ma kaga hatta akan haƙƙinsa in a wuri ɗaya ne kaga in dai zai yi takarrur talab zai nema ya sake nema kaga hukuncinsa ba zai ba za a sashi a cikin ajin wanda yake azanu ba sai dai a sashi a cikin almutayakkin tunda dama me zai bashi yaqini abin da zai bashi yaqini shine shine taqaddumu talab da ya nema shine bashi yaqini ko ba haka ba to sannan amma wanda yake da bai nema ba ibtida'an lokaci ya zo babu ruwa to shi a sharɗanta masa kan cewa sai ya nema to shi ne a wannan magana ta da ƙarfi shi ne wa yakuwa ishtiratuhu ibtida'an idan lam yakun hunaka ilmun qat'iyyun bi adamil ma shi ma sai da wannan sharri idan ya zama to babu wani ilimi yankakke da cewa ba za a samu ruwa ba to wannan za a iya sharɗanta masa kan cewa sai ya ji ya nemi ba saboda ka a cikin matsala akwai tafsil hmm, akwai tafsil a wanda shi ne eh, shi ibn shi ibn rushd ya bayyana shi da wannan wanda aka bashi hukuncin wanda bai samu ruwa ba wanda aka bashi hukuncin wanda bai samu ruwa ba kaga shi wannan ba sai ya nema ba hmm, shine al-mutayaqqin فهو في حكم فهو آدم للماء وأما المسألة الثالثة amma mas'alatu ta uku ta uku wa huwa ishtiratu lokaci fa to daga cikin malamai akwai wanda ya sharɗanta shi wa huwa madhhabu shafi'i shine madhhabu shafi'i da malik wa ahmad ma da da ahmad ma daga cikinsu akwai wanda bai sharɗanta shi ba abu hanifa da wannan ya faɗa da wannan kan wannan yake eh, a akan ba sharadi mm, mm. da malaman da zahir da kuma ibn Sha'aban. daga malaman mazhabar malik daga almajiran malik na'am dalilin وسبب اختلافهم هو دليل سابانون سو شيني هل allah ya آية الوضوء يقتضي ألا يجوز التيمم والوضوء da عند دخول shi ne abin gabaki daya a eh, tarje da sauran adilla din insha Allahu a cikin matsalatu salika din sai mu kawo su don na ganin a cikin ta'alik har da sharhi akan takila za mu tattaruki ga mas'ala ka'ida ta fiqh al-maisur la yasqutu bil ma'sur hmm, naga a cikin sharhi na na dan yi ta'aliki akan ka'ida lokacin da muka karanta mun zo akan magana akan wannan ka'ida al-maisur la yasqutu bil ma'sur na ta da muhimmanci don sai mu dan duba furo'in ta insha Allah wanda suka samu lokaci sa dan dubota a cikin al-ashbah wannan zahir wannan zahir na suyuti الميسور لا يسقط بالمعسور نعم شكرا مرفه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك